shine ulul aidi Wala absar su ne masu ilimi da aiki da ilimi magana da daɗi amma aiki da wuya wancan su ne muka ce nan ce fal'aidi abin nan na farkon na wancan aya su ne mutane fiye yi ga ilimi ga aiki irin su annabi ibrahim annabi ishaqa ya ko kai dukkan annaba ulul aidi ne alkasmu thani a aka so haula kishiyan wa'annan kishiyan masu karatu da ake da karatun din malla basira talahu bai da basira bai da ilimi bai da hange fiddini wala kowata ala tanfizil haqqi bai da ƙarfin aiwatar da gaskiya wahum aksar su ne mafi yawa idan ba zama duka ba ga jama'a fululu malam ba amfani ina gudu na ce a yi gayya a waye gari mu je mu ɗari biyar mutum biyar su aikin mu kai kun bai ba wallahi billahi ya kashe da ce a ah, to yanzu aikin bai taso ba amma fa faturan da ake taso ba da yake mu je mu ɗari biyar mu ɗari iya aikin da muka yi kai bai yi ba muna ana kai tsaro da ɗin muna fa ciki an al'uyu wato idan ka kalli mutane mala ya kaje wani kai kwan tsaye da rufe idan don kasu da su aje wani na duka naka ne to amma kuma gashi nan karshen ta sai kun yi hayan inda za ku yi wata matsala ta taso muku sai kun je hayan ko kuma mutanen mutanen mutanen gefe a mutanen alayi ba wani da ne can shi ne mai a tarin duka gaba da ga general ga attajiri kaza ga moloniya kaza amma mako ko wani sarki wanda aka yi masa sunan kansa akwai dan fara ciki sarki ruwa shi ne zai muku bayi mana inda za ku yi kashi ba za ku iya gida inda za ku yi kashi ba sai kun ɗauko wancan kuma ma ala haddi ma kulsun kuma ana tuttula masa miliyoyin yabo hata a hoton shi ma aka sa a wurin ba ji ne ban ji ban je ba ban da sani ba kai ba da amma na bari ya same ni. Ya sai ya sai ki Allah ta mu kudi mu me zamu da su. Kuɗin da buke ta nema kullum ya ba har Nijar ya je neman kuɗi to hmm? numan <laughs> yauce yauce da wanda je Nijar da wanda je nuwa wanda je nuwa a Najeriya ke wancan kuwa yadda ya je kafa waje Yadda da ya tsallaka ya yi fasfot ya masa biza to me za mu yi da faɗin Allah muna ta kuɗi bayi dai ba wata tsaya ba za mu wa kanmu mana sai ce waɗannan mutane ka duba ka ce waɗannan duk musulmai ne duka waɗannan mu kuma jama'a mu kenan kuma gashi ga yadda muke ko a wurin ibada ka gani idan muka samu bukka muka tsaya a kai an dinga bala'i su kuwa in canjaji ne an ingima ba mutane in za su haɗu da kekunansu da botokinsu, da aladunsu ma za su da su da ba ɗaje musu zai ɗauki ba su je kan titi ba. Hmm? Idan ka ga ‘yar bukkar da aka yi aka dinga koromoto, aka dinga labari, aka dinga kwakwazo in ka zo da kanka sai kunya ta kama kakan bukkar. Bukka ce, شين هؤلاء من لا بصيرة له في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق وهو أكثر هذا الخلق بدأ شاوه هذا wai wani fudulu ne wani dan kwana ne zai na bani labari ce su mutumin su sun yi faɗa an ba shi wata kujera a can inda ake ba da kujera gashi nan wata sa shida bai fara aiki ba an masa sammu in masa du'a'i na ce a'a ni ban yi du'a'i ba gaskiya ko wancan sai sai du'a'i amma ni shawaran da zan ba ku mutum ku mutumin kuma tsoraci ne ku ka ku kira shi gida da su babban da suka ausu sa su a ɗaki su yi masa dukan ya tukuna daga na ce tauka koma muna jiran tauka sun sa fiɗa in yi je ofis ɗin sai zana yana kallon su kuna masa sabu ba wani sabu matsoraci ne ni shawarar zake za ku dan uku matsoraci ne tsoro ne ina zuwa ofis da jihin ne mutum in ya taba ne yin kashe shi in mutum ya kowane aka tura aka fake shi bayan nan kila aka ba masu ya sa kunkuru a ciki yana zaune a ofis ya ga kunkuru yana shi gudu samun ne haka ya zama kunkuru kunkuru ba abinci ba ne ba ko ba ka cin kunkuru an ran nan ka ta a gyara min shi hmm? sarahatan za ka ce su ku wancan mataimaki za a ba shi idan ka tafi ziyara sai zartar da abubuwa shi ba mataimaki ne ba ya zaɓen shi akai kamar da aka na ka shi ma zaɓen shi daga nan kawai ya yi ba da izini a shigo da kaya kaza ya ba da izini a aikata kaza ya ba da fuloti kaza ya yanka menene kaza ya tura dole ne gashi daga shugaban kasa a aikata kaza ya naɗa wani ya naɗa wani da zara ya kwashe su wani ya cire su ba su da amfani suna da suna laifi kaza lokaci guda ƙarshen ta in kana da hankali ka jiyo daga waje ka gudo ka dawo in hankalin ko ba ka ci su janka kafin nan ya tara wani abu tura ma gida to wannan tsoro ne to irin wa'anda ne kazal oyoni ko kujera aka ɗauka aka bashi an yi asarar kujera bai iya tsina namuwa addini komai ko da irin wannan usulubin da ba bai iya amfanar da kabilarsa bai iya amfanar da addininsa ba sa jin tsaro ana ɗaukan wani kamfani a ɗora su a cikin misalin tsakiyar musulmai yanzu na zai ɗauko wani su ya ɗauko wannan wani duk wanda ke wurin ya ƙaƙaba wannan laifi a kore shi ya ƙaƙaba wancan laifi a kore shi ɗauko wani ce ta wajen ka gani ba za su iya ba sai ɗauki ya haɗa wani cin ɗin da za a je a rusa kaza ko a saki kaza da abin da suka yi kore su nan ta su kasa duk wanda zai kore da kabilarsa zai kore. kafin a je maza kunan ku ne a anguwa ku ne a gari amma kan masu na muku da abubuwa ba a kabilar buko da a ciki ha a duniya ce mara kasa muke ba sani ba kuna ji kuma haka ake eh to su waɗannan mutane sa ake tsakarar uyu wannan aka ce maka shugaban daga cikin ba ka son ka bude ido ka zanci ko kai ka ja ka ba hadal uyun ganin su musifa ce akthar hadal kalbi wa hum alladhina ru'yatuhum qadad al uyun wa hum man arwa zazzaqin rai wa saqamul qulubi ciwon zukata yuziquna diyara kawai suna cika gidaje ne sun janyo gari ya cika ba amfani bai galo da asara suna sa shi ya yi tsada ba sun ji ba kake komai ba ko ba yana mafi ne can ba hmm? shi ne abin ya gagara magana nan zama su ba abin na abin nan ne wala yustafadu min sohbatihim wallahi ba fa'ida zama da su kuma ya fa'ida su ka duba fa gani muna da wane muna da wane muna da wane muna da wane muna da wane muna da wane wai ga gona ba mun kasa ba ina amfanin wanoni na namu sai dai ranar da basifa ta faɗa kayan maka daidai ya zai maka daidai amma shi ne janarwa da ita kai kana janar ashe muna ta da kai shi ne ba za ka wuce min gaban noma gona masallaci ba mai amfani su kuna da mai aninai kaza kuna da masu menene kwatsuna kaza kuna da hadda masu almakasai kuna da hadda masu ne ga gonan mu ta lati muna karɓar gudun da za mu yi zuciya muke to ba komai su mutane ne mu ma mutane ne za mu shiga mafafata mai kararren kwana ya mutu mun sun karar da mu sun ci gona mu ma mun samu mu karar da su idan muka kore su za baya kama mu ai ba abin da muke guda wanda zai biyo baya amma ba a matsayin muna tsoron su bane ba mutane ne mutane ne za su iya bin dare mu ma za mu iya bin dare mun yadda kowa yi sa a kan kowa a daina ma da kashi amma fa kusan mu ma duk wanda muka danka kuma za mu auna shi lahirin to kwakwalwa su ga yadda take sannan in mun mutu akan kayan mu ne muna son rin aljanna za mu su ku in suka mutu wuta za su ka gani zai tu jama'a ka baka da jama'a sai ka ce maka mai mukami kaza ne wannan mai mukami kaza ne wannan shi ne darakta aure kaza wannan shi ne shugaban gudanar da kaza wannan shi ne kaza a hannun yake wannan shi kaza a hannun yake sai ce, shi ne gan farin su Kan su da amfani a gare mu la mai min ke. illa la'ara, sai kunyata kuma shanara da abun fada waɗannan su ne jama'an da suka mai dama kashe hudu ne wannan su ne wanda suka biyawa kuma wannan sun biyawa a cikin mu alƙasbar salisu na uku man lahu basira bil haqq wannan yana da kokarwa wajen gaskiya ya yi karatu ya yi bincike ya yi tahqiqi ya tabbatar sun ga ina ina mala ol an an ce ka ba sai sai an ji ana mu tarihin sa je ka nemo tarihin sa ai ba tare to in ka dawo daga tarihin a zo a yi shi girin shi Eh, ya daina mota rai ce ce daga ina yake me yin sunan shi wanda jama'a yake yaya aka yi takariji ne da taginki a haɗu a filin aiki za a karanta a tantance a tace a fitar da shi ina aiki babu karatu ba aiki tsami ne ba a san inda za a hau da shi ba ku ta buga tsani ku ta sayan kuɗi ana ta tsani ana ta a ina za a kai shi tsani ne ba inda za a gindaya shi dole tsani sai an samu inda za a ɗora shi mallahu basira bil haqqi wa ma'rifatun bihi lakinnahu da'if kafilin aiki la quwwata lahu ala tanfidihi bai da karfin zartarwa wallah ko jama'a ka tara masa bai da sarrafa su in sun zauna ya zauna sun sun ke kuka in ka duba ko a gaban mamansa irin wannan shine mai kuka a bashi abu mata duk ɗan da yi kuka aka bashi abin da yake nema to shine yasa kuke haifan irin wayannan saƙonsa kuka in ka ajiye fensir ya zo ya ɗauki fensir ɗin ka kwashe sai fashe da kuka haka ga wai ya faɗi ƙasa yana dukan ƙafa a ƙasa saboda ka hana shi ɗaukar fensir ɗin ka ce ta ungo ta ungo shi ne sai ya ɗauka wannan ɗa ba zai albarka ba ko ya girma in aka je inda aka je illa ya kace in yace ai kaza ba aka kafa yin kaza ya fashe da kuka ina ruwan su ka biyo mutum ka kaina na kuka ba shi kenan ba hmm? dan sanda kake da shi ka ajiye sandan ka dauki bulala ka tsora masa tako wannan ba ita ga asara sandan ka ba tun daga tarbiyya duk can aka ce masa ya zauna iki zama shi kawai sai a sake shi in ba a sake shi ba ya faɗi kafa ya birgima ya doka kafansa ya buga bango iwa eh, ne ne a ce to je ka to je ka to gashi ce hakuri wannan ba zai albarka ba wannan kuma ba sai na ce ma yadda za a yi da shi ba dubara ya rage nasa sai a ce ma kai kaza ka fashe da kuka in karɓe abin ka fashe da kuka sigara kan da kai ne in karɓe abu a nan ka tafi kuka yanzu in ba ka shi sai zai ko kwakwa ba za ka yi ka zai ta mata ce ya kwace min kuma ina ka je ka ce ya kwace ni na kwace surutun ko bai san dama da shi ya kuwa mun karanta wani a tarbiyya ko kuma ta wani ka taɓa duk da ba a ce yana karami saƙonsa kuka sai a bashi abun to ku bai albarka la quwwata lahu ala tanfiri wala da'wa ilaihi bai ya kira zuwa gare shi wa hadha halul mu'min al-da'if ana shi ne mu'mini rarrauna والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف القسم الرابع من له قوة وحمية وانت شيكو هنا ذكر في روح كهين با إليني بيد إليني بابا فينا. أما فأقوز الشعيكي هم هم wahamatun da sai dai ba ga muhimma ne wahahawun ne a gaba shine wahamiyya idan nisbanta shi ne wahamatu ba himma ba ne ba la quwwata lahu ah wa himmatun la quwwata la wa himmatun bai da kuwa bai da himma haka yi eh man lahu quwwatun wa himma yana da ƙarfi yana da himma amma fa jahili ne jahili ba a komai da shi ga zuciya amma jahili ne wa azima da na lakinnahu da'iful basira yana da raunin sani wani duk abin da zai sai dai ganganci sai yan ta tahawuri kenan shi kawai a mutu ne to wannan mutu mai amfanin a mutu za a mutu ya hisan wa nan. a mutu mutuwa ta ba da amfani shi ake nema ne la ya kado yumayyizu baina auliya ar wa auliya a shaytan bai iya bambance waliyan Allah da waliyan tun tunda kaga ayyukan wa ma'anan wannan kaga mutum ya dauki barawo wali barawo wali ina je da yana ne makaranta Ibrahim ya sani wata rana wasu baraye suka shirya za su yi sata a gidan wani shi suka ya suka samu shehin nan suka gaishe shi suna zaune suna ta tunanin inda za su shiga sai kawo abinci da aka ci abincin sai kawo ruwa a kai wanke hannun ka irin san an abincin nan da ake kawo ruwa a wannan ma wanke kai ma wanke hannun kai ma wanke hannun ka sai wuce da ruwan cikin gida sai ya fito a ake shi ku waliyai ne Na da yaro shekararsa kaza bai da lafiya wannan hannunku da kuka wanke da zuba masa idanun ya tashi wannan ya kalli wanda wanda ya kalli wanda ya tuna ne ba malami ne ba shi duk abun da shi wa ne ne ke mu din zai barayi ne sata suka zo yi gidan ka wa sai ce masa wali sun ga gidan malam attajirai na zuwa wannan attajirai zai shiga wancan attajirai zai shiga malamin na na kawo masa abubuwa yaya yaya mu je yau mu yi ziyara gidan suka zo suka zauna suna shirin yadda za su shiga gidan na su yi operation su yi bidu jari wanda ya kawo su abinci suka ci ya kawo ruwa aka wanke hannu a ciki sai ya shiga gida ya ce akwai wani sa bai da lafiya an ba shi ruwan da suka wanke hannunsa tsinnan ɗan ya tashi ashe su waliyai ne ne? Hmm? Hmm? ɗaukan hayatu wa ara'uhu to kaga mutane aka ce an kai martaban haka to larabci aka iya a san larabci duka da littafai za ka karanta ne lallai kuwa Allah ka iya larabci na kaje za ka karanta kowane littafi ba san inda za a samu kawo bal yansabu kullu sauda atamra da ya ga baki-baki sai ɗauka dibino ne mu ba mu da wannan a hausa ba kulla bai ba shahama duk farin abu ke tsaye ne a muna da wannan rogo sai kallon kitse kakewa rogo rogo kuwa ba kitse ba ne jari hmm? ne kallon kitse yakewa rogo to wannan ya sabu ma shahaman? in ya ga kumburi sai ɗauka sai ne ko dabba zai sai ya ga ta kumbura ta kumbura sai ɗauka kiba ne dawa ƙunna sai subba ba aiki a cikin ne ba ce wannan ɗan talauce da aka ɗauka aka ce wali Allah ne mutumin da barawo ne ya yi tilzin an ɗaure shi shekara kaza aka sake shi sarkin musulmi ya sa aka kora shi cikin sahara yana gangara a sahara ya koma ya ce ya yi mafarki ya ga annabi yanzu an ba shi wurfi wanda bai shiga ciki ba ya taɓe haka duka ku tara masa raƙuma da kuɗi da dabbobi kala-kala walaisa fi haula iman ya sulhu lil imam wayannan kam ba wanda ya ce da jagoran shi fi diri daga wancan imamin da muke ta maganar janna ya ma za a yi ma daidai masu bai samu mutum wala huwa mawdi'un lahu siwa al-qism al-awwal ba wanda suka dace da jagoranci shi ne kashin farko suwa Ibrahim da Nabi Isa ya kawo da sauransu dai kullul aidi wala basar amma kashi na farko da na biyu kai da na uku da na hudu duk ba wanda ya dace shi an kafa hudu mutane kashi ɗaya ne ya dace da shugabanci ta su kwara nawa ne fasa da yawa ma'aikata ko yaushe duk ko jama'a ka gani ana zaune ko makaranta ko menene ko shago ko wane da ka ga ya ci gaba karshen da mutum ɗaya ne a cikin tsaye sauran duka ce suke قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون waje an na bin hamayi ma haka muka sani na shiwa gabanni ba daidai koyi daga cikinsu ya hadu na bi amrina suna shiriwa da umarnin mu da masu su suka tuje kano bi ayati na yau kano fa akhbara ta'ala anna al-basirata walakinna nalul imamatu ana ah, zakwana kafashin haka ko da ina da dadi